dan ya gode godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya girmama ya mutunta da aiko mana da nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malami mai karantarwa shugaban malamai mun gode wa Allah da ya ba mu masu da'awa da masu shiryar da gyara rayuwar su dora kan daidai suna ta zuwa su je su dawo wasu mutu Allah ya da wasu mutu Allah ya da sai da malami ne mutu Allah ya shi wani malami ne Allah ya shi kyauta suna karantar da mutane saboda Allah suna neman yardar Allah godiya ta bata gare shi shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya ɗaukaka wannan al'umma ya ba ta ɗaukaka da sharafa da malamai masu ikhlasi masu yi wa mutane tarbiyya kuma ya sanya malamai su ne magada abawawa masu aiki masu da'awa zuwa gaskiya masu hukunci da adalci masu umarni da kyakkyawa malamai masu hanyar akan mummuna munkari ina shaidawa babu bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai a cikin rububiyyar da uluhiyyar da sunan nakinsa da tuhumin ba da ta'ala ina shaidawa wa Muhammadu bawa Allah ne kuma manzon Allah ne masoyi Allah ne badadin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam jagora ga malamai gaba daya duk malamin kwarai duk malamin fikir yana koyi ne da ya saka rigar malamta ne dan yayi aiki irin aikin da annabi yake yi malamai sai da shakki da akwai annabawa to da aikin da malamai suke yi shine aikin da annabawa za su tun da babu annabawa to sai Allah ya kawo malamai suka zauna a matsayin annabawa sai suka ce duk wanda ya yi mutuncin malamai ko ya yi zartar da malamai ko ya lalatar da malamai to da Allah ya kawo annabi ma a wannan lokacin to da suna cikin masu mutuncin annabawa da wadata sai ka abu ina shaidawa cewa annabi Muhammad bawa Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wannan Allah ne masoyin Allah ne bada'in shi ne shine jagoran malamai kira da amince Allah tabbata gare shi shi da sahabbansa da iyalan gidansa bayan Allah an sauka masu matsayi babba da wanda da bi kyautatawa dare da rana bayan ka ya koyi wani na ji tsoron Allah ji tsoron Allah idan an ce tsoron Allah don Allah a ji tsoron Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron rana da za ku koma zuwa ga Allah cikin abin da mutum ya aikata a duniyar nan wallahi wallahi akwai rana da zai tsaya gaban Allah sai an yi masa lissafi kwabo da kwabo in khairai fa khairai wa in sharra fa sharra so duk abin da mutum zai yi ko wani ya sace wani abu yayi tunanin rana da zai tsaya gaban Allah laysa bainaka wa bainahu hujjuma babu dandancin da tsakaninka da Allah ba shi a maki zai tambaye ka kuma dole ka ba da amsa rana ce da za a ba wa kowace rai abin da aikata Allah ya ba mu zalunci kai da yawa ko kai kai ko kai mai ko kai mai mona ku gode wa Allah akan kalmar da ya ku ya sanya mu musulmi na'am ya sanya ka musulmi ba biya kai ba yanzu akwai wani wanda ya ya ta lafiya ya ta wadata ya ta kaza amma an me ne ne da ya mai ya mai haka ko Allah ya dama amma kai kai waye ne da kakanka da kakanka kakanka kakanka duk duk sun ne ku wace godiya yi wa Allah ya tsara musulmi wanda duk ya ya ya da aka je aka rawo dai kana kana asun musulunci? ya sanya kuma yin zaɓe ku masu riko da hijabin Allah da sunan manzon Allah masu shiriwa da abin da magabatan wannan al'umma suka shirya yan uwana na musulmi ina muku wasiya da kaina mu girmama malamanmu mu san darajar malamanmu mu tsare mun mutunci wallahi na ga yau ko kirista kirista sojoji kirista gida idan an ce masa wannan fasfo ya san mutuncin wallahi ko hanya ta hada sai an ga bambanci da rigirgi ko mota kuna shiga kuna tafiya a kasashen kudu idan an ce wannan fasfo ne ka ga yadda ke girma shi duk wanda zai ce ya girma shi a ba shi wani zama na daban kuma ana tsari mutuncin sa ko da cocin ba ɗaya ba idan har har kafin kirista ya san darajar malamin mai koyar da shi addini dan Allah mu ne bai fi ba ta fi kowa ta san kimar malamin da darajar da ba waye ya fi waye ya san kimar mai karantar da addini wanda zai maka hanya da kai kullum duk kiran kai ta taho taho kar ka kai ka abu kaza abu kaza daidai ne ya zo ya ga maka gidan ka tafi gidan shi ya tafi gidan ka tafi gidan ka ya tafi gidan ka tafi gidan ka ba ka da alaka da shi ba ta ne ke mai ba ji ji ba komai ne ko har so ya karanta da kai saboda Allah ba shi da alfarma da ake manta shi ba shi da alfarma da ake manta shi kaddara yayi ka haɗa laifin shi da kuma alherinsa zai yi alfarmar da za a ga masa kafa akan laifin da ya yi a duba alherin da ya rasa al'umma yanzu lokaci ya yi da sai an zama wa wa ana kuma ba juma'a ana takara a masallaci cewa mu girma malaman mu don mutunci malaman mu yanzu da ba wani abu duniya da zai zo ke neman mu manta da malaman mu manta da darajar da ba wannan abu yanzu hadewa ne ga da bata girmama da ku girma masu ba da komai ba saboda Allah ya girmama masu? ko ka ba su girmama ko ka ba su girmama sun yi gaba Allah ya daga darajar li anna Allah akramahu wa rafa qadarahu wa makanatahu Allah ya riga ya yi musu saboda sun ba da rayuwar ga Allah Allah kuma ya yi alƙawarin wallazina ja'ahum fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-muslimin duk wanda ya yi Allah wanda ya koma jajin Allah Allah zai taimake shi ga magarin mutane ma ba sana malami ga magarin mutane kuma malamin ko ko da ya yi ko da ya yi alƙalli yana musulunci yana islam kai masa uzuri yana da matsayin ka bashi wannan daraja ballanta na wanda yake kullum tare da al'adi sunnan annabi to Allah ya yana da su malamai sun ce yana daga cikin nabiyar ubangiji sunnar Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda a cikin mutane ya zama halinsa sa sukar malamai cin mutuncin malamai wulakanta malamai tsodarta malamai sayusibuhu Allah tabaraka wa ta'ala bi khaybatin bil hayati Allah ta tabaraka wa ta'ala ne da rashi da ta'ewa a rayuwarsa wannan wani ne da aka rubuta sama da shekara dubu duk wanda ya yi abokanan fadarsa abokanan jayayya sun mutuncin sa malaman addini to Allah zai jarrabe shi a rayuwarsa da ta kuma ga sanin da ana ne kuma Allah ba wa ta'ala ba zai kiyaye masa sa ba shi ma dan bai kiyaye alfarmar mutanen kwarai ba duk dan da ya mutuncin ubansa sai Allah ya jarrabe shi da dan da zai haifa shi ma shi sa kama ta fi da wal jazaa min jinsi al amal duk wanda ya shuka ke gero da mai wanda ya shuka dawa ba bai gani wannan shi gida da ce za ta masa to duk abin da take yi wallahi sai ka gaje shi san da ake ake ga maka gaskiya Allah ya taba ba da buri da karkuwa ga mutuncin addinin Allah da malamai ba wannan ba hanyar faɗa ba karantawa ne magabata ne ta faɗa ولم يجعل الله له قبولا في حياته باب باب باب saboda ya ci mutuncin mutanen kwarai kuma mutuncinsa zai kare rayuwarsa mutuncinsa a wulatance a tozance babu shi babu samun daraja sai dai wulatance ta tozance irinsa su ne za su ne shi daraja ba duk mutane ke ba shi da mutunci ba me yasa saboda bai mutum bayan Allah ba yan uwa na musulmi malamai suna da haƙƙi a kan mu abu na farko a rinka yi malamai uzuri sun yi kuskure dan ba annabawa ba ne ta zama faɗa wakilan annabawa ne annabi ne duk abu da ya kuma yanzu an hawa in wani ha ha so a musu uzuri sun yi kuskure a yi jihadi da kokarin so so ke yi nuna gaskiya wataƙila za ka yi kuskure a wajen nuna gaskiya to a yi musu uzuri idan har za ka yi ba baban ku zuri ne maka ba daidai ba me gidan da za ka yi zuri ne maka ba daidai ba to bisa ba za ka yi malamin da zuri ba ne maka ba ba kaddara ya maka wani wani abu da ba daidai sai ba ka yi zuri ai musu da a cikin duk abin da ba da umarni matsar wannan umarni ya dace da da sannan abu na biyu ko na uku malamai fa ba ma'asumai bane suna iya yin sako su ma a karan kansu isma a kare mutum baya saba Allah wannan ta shafi annabawa ne da manzannin Allah alaihi musallatu wassalam amma malami ba masumi bane zai iya kuskure zai iya yin daidai zai iya yin zunubi kamar yadda kowa ke yin zunubi ya koma gida ya istighfari zai iya aikata kabira cikin kaba'irul zunubi malami zai iya tuba kuma Allah ya karbi tubansa kamar da kowa ma yake daga hannu ya roki Allah Allah ya yafe masa malami zai iya zuwa da bayanin wani abu a zatansa wannan din shine daidai amma yayi kuskure wannan kuskuren da ya baya zubar da mutuncinsa baya sauke adalcinsa baya tafiyar da alfarmarsa baya kuma wulakanta zancen da zai faɗa nan gaba malamai suka ce hatta yin maganar malami baya nan guba ne ba wai faka zage shi nan gaba da gaba ba ba wai ka ci mutuncinsa gaba da gaba ba a'a baya nan ma ka yi maganarsa guba ne luhumul ulama'i masmuma kuma al'adar ubangiji akan wanda ya ci mutuncin malamai sanannen abu ne ku karanta tarihi ku ji babu wani wanda ya taba cin mutuncin malamai ya ci nasara a rayuwarsa wallahi ko da daɗi ko ba daɗi ko a yadda ko ba a yadda ba ko ya yadda haka dai tarihi yake maimaita kuma ga rayuwar nan bismillah a zuba a gani ba a yi shi ba wannan mutumin ba a yi su ba wannan al'ummar iya wulakanta dan adam da tozarta shi irin fir'auna inda ya ci mutuncin annabi Musa ya wulakanta shi ya gaya wa annabi Musa bakar magana ya ce shi Allah ne ma amma ya fir'auna ya kare karshen sa da shi da annabi Musa ya karshen sa a gaya min wani mutum guda da ya wulakantar da addini ya ci mutuncin masu addini ya tozarta su ya ci nasara a rayuwarsa akan duk abin da isa a gaba wane ne shi a tarihi a fada a samin ne gashi a je a fada ashe ya kamata mai hankali ya ɗauka ɗaukan izina da abin da ya gabata kar ka jefa kanka bala'i ka zo ka kasa jin daɗin duniyar da kake neman ta ka haramta wa kanka jin daɗin duniyar ta hanyar da kake bi ta kuskure ka sani ko baka sani ba waɗannan malamai su ne al'ulama rabbaniyuna halifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala a bayan ƙasa wakilan Allah malamai su ne wakilan Allah su ne masu kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala masu kira zuwa ga addininsa sun karar da rayuwarsu gabaki ɗaya akan karantar da mutane alqur'ani karantar da mutane sunna karantar da mutane fiqhu fatawa wa'azi karantarwa sulhu ƙasa ta rikice a ce malamai ku yi wa'azi a kwantar da hankali da'awa karatu da asuba karatu da yamma karatu bayan magariba ai ta yada fatawowi ai ta musu tambayoyi jinin al'adan matarka baka san yadda zaka yi warware shi ba sai ka kira malami ya baka amsa ragon da zaka yanka a gidanka baka iya ba sai dai kira malami ya yanka maka ka zaɗin rayuwarka kana neman taimakon malami duka wannan abun yana maka kyauta saboda Allah rayuwarsu gaba ki a cikin hidimar mutane suke human services amfanin su kenan su taimaki al'umma da'awa nuna wa mutane hanyar Allah idan an kauce su dawo da mutane daidai ga su da karanci ba su da yawa duk inda kaga malami ne aiki mai da'awa to yana cikin aiki yana cikin gajiya ba su da hutu saboda irinsa ba su da yawa kuma sune masu girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da malamai Allah yake isar da hujjojinsa a cikin halitta idan an taɓa Allah malamai ne suke bayani su kare ubangiji idan an ci mutuncin addinin Allah waɗannan malaman da suka san Allah su za su fito su yi bayani su yi bayanin matsayin Allah da matsayin addinin Allah su suke shuka san Allah a cikin zukatan mutane su sa mutane san Allah da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga ibada sallah dare qiyamul laili karatun alqur'ani istighfari salatin annabi tuba amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirah irin mai wannan dabi'a min sujjada dare da rana yana jin tsoron lahira yana tsammanin rahmar ubangiji amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdaru al-akhirah wa yarju rahmatahu قل لا يا موسى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون yanzu da masu ilimi da marasa ilimi za su zama ɗaya in ji Allah wannan ayar kaɗai ta ishe mu shin da masu ilimi matsala wanda suka san Allah a cikin ku da wanda ba san Allah ba dai ɗaya ne suke da jahili da malami ɗaya ne Inna ya yatazakkaru ulul albab mahaddata alqur'ani masu karantar da alqur'ani Abdullahi dan Mas'udi ke cewa ana gane malami mahaddacin qur'ani marikin qur'ani mai aiki da alqur'ani da daransa mutane suna bacci shi kuma yana tsaye yana ta ganawa da Allah dan da wannan tsayuwar daren da ganawa da Allah da bibiyar maganganun Allah ya zama malami Allah ya tsare alfarmarsa da darajarsa yayin da mutane suke shan ruwa suke cin abinci su kuma suna azumi mutane suna dariya su kuma suna kuka haka Abdullahi dan Mas'ud yace manzo Allah yayi bayanin falalar malamai kafin ya bar duniya yace kun ga shi malami duk duniya duk abin da ke cikin sama da ƙasa yana neman wa malami istighfari komai laysa lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-insanu fil ma duk abin da yake sama da ƙasa yana yi wa malami istighfari bayan istighfarin da yake komai da ka sani yana cewa Allah ka yafe malamin nan Allah ka yafe masa kai kuma kana zagin sa kana dukan sa kana jifan sa kana wulakanta shi yayi nisa fa ya maka nisa ko istighfarin halittu kudu aka bar masa ya ishe shi shigar aljanna ya samu rahmar ubangiji in ka yarda da wannan magana Allah har kifi ne yake cikin ruwa adadin kifi ya fi adadin ɗan adam a bayan ƙasa duk wani kifi da kace ne yana cikin ruwa yana yi wa malami istighfari yana cewa Allah ya fi masa hatta al fil ma manzo Allah ya ce falalan malami da mutumin da yake mai bauta kurin kamar falalan dare ne ranar da yake da haske lailatul badr akan sauran taurari ka daga kanka sama lokacin da wata yake sha uku sha hudu sha biyar duba hasken wata duba hasken taurari da suke gefensa wanne fa haske to haka malami yake a cikin al'ummarsa sauran jama'a su ne taurari malami shine wata kaga bambancin yana da yawa bambancin yana da girma kwarai da gaske yace innal ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa su ne suka hau kujerun annabawa su ne masu aiki irin na annabawa yace kuma annabawa ba su bar gadon zinari ko azurfa ba gadon ilimi suka yi inna ma ni ilma duk wanda ya ɗauki abin da annabawa suka bari hakika ya dauki babban rabo duk wanda ya karbi abin da malamai suka zo masa da shi hakika ya karbi babban rabo waɗannan abubuwan gaba ɗaya da aka ambata muku duk suna yi wa malamai istighfari suna neman musu samun matsayi a wurin Allah akwai hadisi a cikin ibnu maja da yi bayanin dukkan komai rayayyun abubuwa waɗanda suke sama wanda suke ƙasa da wanda suke cikin ruwa da wanda suke kan bayan ƙasa da sandararrun abubuwa da ba su da rai gabaki ɗaya sun san matsayin malami sun san matsayin malami itacen nan ya san matsayin malami abin da ba shi da rai Allah ya kinta masa ya san matsayin malami shi yasa yake neman masa gafara a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ibnu asakir yake cewa ba wanda yake jahiltan falalar malami mai karantar da mutane addini in ba jahili ba duk wanda ka san duk wanda kaga baya ganin kimar malami zai iya bude baki ya faɗi magana zai ga dama akan malami to jahili ne haka ibnu asakir yace yace falalar ilimi masanin Allah masanin addini wanda ya samu tarbiyya ta ilimi ya zauna a makaranta na ilimi to shine zai iya ce ma wani yana da daraja saboda Allah ba shi ilimin addini kai wallahi tallahi ina gaya muku ko kirista wanda ba musulmi ba wallahi idan ya ga malamin addini wallahi yana mutunta shi kirista wanda ba musulmi ba aka ce wannan sheikh ne wannan malami ne to yana kimanta shi yana tsare darajarsa kuma baya ta'arudi gare shi da wulakanta shi ko tozarta shi shi yasa malamai suka yi bayani cewa bayan wannan maganar ibnu asakir ya ci gaba da cewa kai shi ibnu asakir ce yayin da jahilai jahilai suka jahilci matsayin malami to shi yasa suke wulakantar da malami sai yace wartarzalu ahlahu saboda san darajar sauke su wulakanta shi falam yahtarimu anfusahum jahili bai girmama kansa ba ballantana ya girmama wani ya tabbata cewa duk wanda ya ci mutuncin malami ko ya shiga ya ci zarafinsa Allah zai wulakanta shi Allah zai tozarta shi Allah zai karya shi Allah zai jefa cikin wani bala'i da musiba haka malaman musulunci suka faɗa idan ba a gaya wa al'umma wannan maganar ba an ci amana su sunnar Allah ga wanda yake wulakanta malamai ko ya ci mutuncin su ko ya tozarta su shine kaskanci shine tozarta shine wulakanta shine rashin cikawa da imani saboda ya taba ahlullahi ya taba bayan Allah na kwarai malamai su ne jagorori kuma malamai suna da babban hakki matuƙa wajen jagorantar mutane saboda su suka san Allah su ne fuske cewa abu kaza daidai ne abu kaza kuskure ne to sai malami ya zama shugaba laifi ne ba shi ya fi cancanta ba da jahili ya shagoranci mutane ba gwanda mai ilimi ba kuma wasu malaman ma Allah ya ba su ga ilimin addinin ga ilimin duniyar sun hana sun san duniyar duniyar ta yadda cewa sun san ta kullum saboda ya zama mai addini sai a wulakanta shi a tozarta shi haka za mu yi ta yi mu rinka cin dunduniyar kanmu da kanmu muna wulakanta manya a cikin mu kuma ba manyan da za su yi magana su ja kunne ƙanana su rinka wulakanta manya hudubar da ta wuce satin can da ya gabata mun yi magana makamancin wannan Ku ci irin rayuwa ne wannan al'ummar da suke ba ta ganin girman na gaba da ita. Yau ko a gidanka aka yi maka zanga-zanga a ‘ya'yanka ba su ga ka ba, sai ka kwana baka yi bacci ba. Yaya Allah ya ba wa mutane matsayi ba za mu tsare matsayinsu ba. Suna da haƙƙi. Idan wani gama garin mutum wanda bai kai ya ba ya cancanta, ya ci kujera ya ya shugabanci mutane, to ai malami shi ya fi cancanta. to ya kamata ku sani, malamai da Allah ya ba su dama suka shiga gwamnati suke jagoranci malamanku ne da suke karantar da ku addini ba ku tuhumar su akan aqidarsu da addinin su to wannan wata dama ce ubangiji ya ba ku na kokarin a samar da gyara a cikin tafiya. da fa kuna zage-zage da kuna surutu mutanen banza ne suke jagorantar ku daga yan giya da masu shaye-shaye da yan luwaki da masu bin mata to yanzu sai Allah ya ba ku dama wani malami cikin malamai makaranta masana Allah Allah ya sanar da shi duniya kuma Allah ubangiji ya bashi addini kuma yana kan addini kuma Allah ya bashi matsayi da zai jagorance ku a buga misali a ga canji a ga gyara sai kuka zo kuna kai masa farmaki alhali a gwamnatin nan ba za ka iya irga adadin fastoci da da rabaran rabaran a cikin gwamnatin nan ba mun faɗa mataimakin shugaban ƙasa babban fasto ne mai wa'azi a fasto a coci amma wa ya taɓa jifansa a cikin uwansa waye ya taɓa fitowa ya soke shi shi mai addini ne a kiristanci ne yasa aka zaɓe shi mataimakin shugaban ƙasa? kai din musulmi da ƙuri'ar kai ci kai ka je ka dangula masa ka zaɓe shi ballanta na dan uwanka da ba ne maye ba Kiranta aka yi cancanta ya yi, nauyinsa aka gani ilminsa aka gani cancanta sai gani kuma duniya ta gani ta yadda aka shi aka ce ya gwada mai kun ka dama fara yi ruwa Allah godiya cewa ga ɗan uwanka alal aƙalli an rage yawan maɓarnata a yanzu kai kuma za ka yi amfani da damar ka yaƙe shi ka ci mutuncin shi wannan abun yana da ban tsoro da nan nake faɗa na faɗa zan daɗa maimaita wallahi wallahi musulmin Najeriya in ba mu canja tunani ba za mu daɗe muna wahala za mu gadar wa ‘ya'yanmu da tattaɓa kunnenmu da jikokinmu wahalar da ba za su iya fita a cikin ta ba kun ga wannan siyasar ba za a taɓa daina ta ba to ku sake tunani ku samu mutanen kirki ku tura su su shiga cikin siyasa nan don su rage barna guda ɗari su rage talatin alƙalla sun rage idan mutanen kirki suka koma gefe suka bar a shararan mutane su suke jagoranta mutane ba mu taɓa samun gyara ba kun ga wannan sallar wallahi wata sai sun hana mu kun ga wannan hudubar wallahi wata sai sun hana mu wallahi sai sun hana mu sakat duk abin da za a yi na taimakon addini wallahi in kuka bar mutanen banza wallahi sai wata sun hana ku ina gaya muku ko ina raye ko bayan na mutu so ɗaiɗaikun mutanen kirki a cikinmu da Allah ya ba su dama mu taimake su mu taimake su mutanen kirki ku shiga ku gyara siyasar nan kuna ganin ta'adin da ake kuna ganin barnar da ake a zo a abu ba yanda za ku iya yi ku taimaka ku shiga ku gyara ba wani musulmin da yake da karfin da zai zai iya tsare gwamnatin Najeriya ya mai da ita ce ta hukum bil kitabi wa sunna ba zai iya ba amma in lam yakun iblun famiza in baka da raƙumi ka samu dan akuya sai ka lallaba ku shiga dan ku gyara ku rage barnan da ake ku shiga soja ku shiga dan sanda ku shiga custom ku shiga immigration ku shiga SSS ku shiga DSSS ku shiga wacece ku shiga siyasa ku gyara ta na an shiga narkewa ke ba dama ba damuwa an an shiga koyaya ko ba komai ya shiga ya narke a cikin narkewa in ya bar maka guda biyar a cikin ɗari an rage wahala ku yi musu addu'a ku taimake su kun ga cin mutuncin mutanen kirki da suke gwamnati alama ne nazartar da wata hutsa wani tsari na yahudanci na maƙiya Allah da suke ƙoƙarin su yi total elimination na masu addini a cikin gwamnati. Tsoratarwa ne don saboda kar wani ma mai addini ya ce zai shiga wannan harkar a ƙyale su kurin su ci garin su ba babbaka. Shi ne abin kawai ku fahimta. Don lokacin da ka gana ƙoƙarin a cikin mutuncin mai addini saboda ya shiga don ya samar da gyara a cikin al'umma to so ake yi a hana duk mutumin kirki shiga harkar gaba ɗaya sai a bar a shararai su yi ina wannan bayani musamman ga samari matasa da Allah ya ba ku dama kun yi bokon kun iya kun san duniyar kuma kuna da addini ku shiga a dama da ku da haka za ku samar da canji da gyara muna nan muna ta fada da junanmu kiristoci sun yi nisa sun shigar da mutane cikin gwamnati suna samun albarkacinta ana ta danne mu ana wulakanta mu a hana 'ya'yan mu shiga aiki duk muna nan muna zaune mu kawai aikin mu in dan uwan musulmi ya samu dama a lokacin zamu yake shi a lokacin za mu yaƙe shi sai ka ce shi kadai ne yake taɓa sama wannan ya hau wannan kujerar ba mu da kiki, ba mu da jin cewa lalle mun samu wani ci gaba bari mu taimaki dan uwanmu babu wannan abu mun fifita duniya akan lahirar to dan Allah muna kira ga musulmi dan Allah ku duba wannan ni'imar da ya yanzu a ce a Najeriya a samu minista a Najeriya limamin juma'a minista a Najeriya mahaddacin Qur'ani minista a Najeriya mai tafsirin Qur'ani minista a Najeriya mai yin karatu bayan magariba zuwa isha'i minista a Najeriya limamin masallaci minista yanzu wannan ba ci gaba ne ga musulmi an taɓa yin wannan a tarihi misali yanzu bai kamata mu gode wa Allah ba akan wannan in ka ga mun yi shiru to a sharare ne suka hau ko waɗanda ba zuwa su da addini zo su yi ta kurmusa mu sai dai a zo ana cewa wallahi da zalunci a kasar nan mu ba za mu yadda ba dole a zalunce ka saboda baka da manufa ba fara ake ba yanzu ta karkashin kasa ake yi shiga ake a samar da gyara ka san duniyar sai ka je kai wa addinin ka aiki a cikin duniyar da ta sani har mutum ya mai da kansa ba gidaje marar wayewa so ya ku yan uwana musulmi kuskure ne fahimtar cewa wai masanin Allah mai ilimin addini wai ba zai shiga siyasa ba wa ya faɗa mai siyasa shugabanci manzo Allah kan ba shi ne shugaban duniya ba shi ne shugaban ƙasan duniya Abubakar ba shi ne sa ba shi ya shi shi ya ba duk mulkin da aka yi a daula islamiyya su waye suke shugabancin ba malaman bane yanzu yanzu nan muke magana wani mutum ne ya shiga ya je ya je ya Basra ya je ya tambaya waye shugaban wannan gari aka ce Hassan al-Basri ne ya ce Hassan al-Basri malabi sai na muku bayanin matsayin Hassan al-Bakari shine gwamna shine gwamna sai ce ya aka yi shugabance su sai aka ce masa iliminsa aka gani da cancantansa aka ɗauko shi aka bashi an ga ƙana'arsa an ga iliminsa an ga gudun duniyarsa sai aka ɗauka aka bashi aka ce waɗannan su ne masu tsoron Allah da za su jagoranci mutane akan hanyar Allah wani musulmi ne ya jefe shi wani musulmi ne ya wulakanta shi wani ya ce ai an jefa annabawa to shi kenan an jefa annabawa ka tambaya suwaye suka jefa annabawa suwaye mun yadda an jefa annabawa yi haƙuri a yi haƙuri an ci mutuncin bai annabawa da suka fi kowa to mun yadda amma suwaye suka ci mutuncin annabawa walau la rahafuka la rajamnaka innaka laminal marjumina duk kafirai ne kana kwatanta kanka kana alfahari tunda an jefa annabi kai ma ka jefa wani kenan iri dai kuke da wanda suka jefa annabawa mal ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى adillahu sune masu shiryar da mutane akan shari'a kuma haka yake a rayuwar kowane mutum yana da matsayi ne akan abin da ya iya yanzu wani ashar ya iya abin da ya samu matsayi akai kenan wani zagi ya iya wani cin mutunci ya iya wani wulakanci ya iya wani kuma ilimi yake da shi wa qadru kullu mri'in ma kana yusinuhu yace wal jahiluna li ahli al ilmi ada duk masu gaba da ilimi da da da ma'abota ilimi jahilai ne ba ni na faɗa ba gashi na ina karanta mu haka abin yake ko ka yadda ko baka yadda ba karibata da ilimi kai rayuwa cikin aminci da mutunci har abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u mutane duka a mace suke masu ilimi su ne rayayyu masu ilimin nan su ne jagorori su ne za su taimake ku su ne za su nuna muku daidai ya ku uwana malamai su ne waɗanda idan rikici mutane suka faɗa rikici ake komawa kansu Allah ya yi bayani su ne masana addinin Allah walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum duk lokacin da wani abu ya rikice a cikin al'umma malamai ake juyarwa su yi istinbadi su nuna wa mutane akan daidai wajibin malamai ne kenan su yi wa'azi idan malami ya ɓoye gaskiya zama abin zargi to dan an tambayi malami ya bada fatawa abin da ya sani kenan bai kamata a faɗa da shi a yaƙe shi dan an tambaye shi ya bada fatawa ba kuma abin kunya a yaƙe shi saboda addinin sa a garin musulmi a tozarta shi yanzu wannan malamin da aka jajjefa aka wulakanta a jefe shi da fiye wata a an yi zashi ba ka ya fadi a kuɗe shi a ɗauki hula a sa masa aka duk jin Najeriya babu garin da yake fa'idantuwa da shi a ilimi da wannan malamin irin Kano dan kullum sai an sa sai an sa darasin sa kullum ne a rediyo yanzu mutanen Kano sakamakon da za a yi wannan ba wallan kenan kullum sai an sa Dr. Isa Ali Fantami kullum a rediyo da azumi ko ba azumi ba gidajen rediyo kala kala ko wannan kadai bai isa in yazo mu dama masa fara mu bashi ba amma yazo airport din mu zage shi mu take shi mu mu ayyide shi mu je mu jefe shi da cewa wata Allah ya isa wallahi Allah ya isa Allah ya ya Allah muna fatan wanda suka yi wani abu in ba sani bane tura su akai Allah ka ganin da su Allah ka gani da su ɗan uwanmu in ku da gangan suke ya ubangiji ka tsare darajar malamai da musu. kuma wallahi buɗe wannan ƙofar ina gaya muku wallahi wallahi babu malamin da zai zo yi magana kan gacce a gasar nan wallahi sai sun yi shi sun dake shi kuna gani wallahi za a hana malaman nan magana da faɗin gaskiya wajen mutumin a kan ne aka yi masa wannan kan addini ne kan addini kujerar da yake kai ba zuwa ya aka jefa masa qur'a ba cancantar sa ya gani sai aka gani aka ɗauka aka ba shi dan ya ba wa al'ummar sa a a sa na dan Najeriya idan muka bar wannan abin yana gudana wallahi ba malamin da zai daraja sai malaman ku sun fito a titi wasu za su ta ihu su ce ba sa yi su su an yi mummuna abu da bai kyau ba a tarihi manya masana masu hankalin cikinsu su yi abin da zai magance wannan don buɗe ƙofa ne bari gaya muku wani abu idan wani saboda kishin ɗan siyasa zai iya cin mutuncin wani mai addini shi fa ɗan siyasa baya iya mutuwa a akan aƙidarsa ya mutu amma mai addini kun san tarihin addini ɗalibin ilimi ko malami zai iya mutuwa akan hanyar da yake kai kai ko wallahi ba za ka iya hanya ba za ka iya mutuwa akan wannan abin da kake kai ba kar ku bude kofar fitina kada ku bude kofar fitina malami ya wuce wannan kimar wallahi kuma wallahi ba za mu bari ba duk wanda aka taɓa tarar da su da kima wanda aka taɓa shi ba kowa ma muke magana ballantana malami dan uwan mu wallahi sai mun yi magana su karantar da mutane dare da rana ku duba tarihin malamai kar ku bari a buɗe ƙofar da malaman ku ba su ta magana ba saboda suna jin tsoron sun je taron ɗaurin aure za a jefe su a ci mutuncinsu ku toshe ƙofar wannan abun ana yi gaba gari dan siyasa wanda ya shiga siyasa ya ana yi an yi ihu an ce ba a yi shi ma dan a demokradiyancen ba daidai bane ka ce ba ka yi ka ce ba amma ka duka an gije mutum kana ture shi kana jibansa da fiyawa ta mahaddacin qur'ani yana subhanallah la ilaha illallah a garin da yake da gata yana karantar da al'umman garin haba ummatar islam wannan kuskure aka yi lalle manyan gari su yi magana amma ni na faɗi abin da na sani Allah ya sanar da ni kada ku buɗe ƙofar fitina dan na shaida muku wallahi ɗaliban su ba za su bari ana musu wannan ba wallahi ɗaliban malaman nan ba za su bari ana musu wannan cin mutuncin ba idan kai kana jin saboda wani naka kike wannan to shi kuma saboda malamin su zai zai kare shi iya mutuwarsa ya san shahada yi a ban ma ga wasu suna mutuwa suna zanga zanga ana harbe su a je a mutu sallah ayi kaza kaza a banzan bazara akan wani abu ballan sanar da aka tabbatar yana kan gaskiya ba za mu bari ba so mun faɗa a iya yin kuskure amma manya su ja kunni dukkan mu ƴan uwan juna ne bakin ciki na mu ya mu ne musulmi shine damuwa ta so manya su ja kunne shine abin da sako na kullum abin da nake faɗa ya ku matasa muna yi muku wasiya ku matsi malamanku ku je kusa da su kada ku bari a raba ku da malamanku idan malami ya yi taku ɗaya taka ka bi shi goma ya zama kuna tare da su don za su haɗa ku da Allah ita siyasa da kai harka ce ta duniya ribar duniya ce kawai tana iya bajewa tana iya ana iya nasara ana iya faduwa nawa nawa ne muka gani waɗanda suna bin wani suka dawo suna shiga rediyo suna tsini masa albarka suna la'antarsa kuma wannan wace irin siyasa ne cin mutuncin addini cin mutuncin malamai wani irin abu ne wannan wannan shine abin da Allah ya sanar da ni kuma shi ne imani da shi na yadda da shi muna addu'a ga wanda suka yi wannan abun Allah ya gane da su ubangiji shugabanninsu da suka san sun yi ko a sane ko ba a sane ba Allah ka ba su ikon gyara wannan kuskura. ya Allah ka ci gaba da tsare daraja shugabanni da jagorori da malamai a cikin wannan ƙasa in muka bar gudanar cin mutuncin manya a cikinmu to wallahi za mu samu matsala yanzu a ƙasar nan mutum zai iya zuwa bai kai kowan kowa ba miskini talaka baki wulakantacce sai ya shiga gidan rediyo ya kira shugaban ƙasa ya ɗura masa ashirin zage shi ko ya kira gwamna ya zazzage shi ya zage iyayensa ya ci mutuncinsa babu komai wai wannan ɗin wai wai wata irin wayewa ce yanzu ake yi اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله